Al'amarin ya biyo bayan samun malamin da wani jariri ne a hannunsa yayin da 'yan bijilanti ɗin ke sintiri a yankin da daddare. Jami'an tsaron na bijilanti sun yi zargin cewa alarama Musa Lawan ya sato jaririn ne. Almajirai da abokan malamin sun yi zargin cewa 'yan sintirin sun lakaɗa masa duka har ma rai ya yi halinsa. A cewar wani abokin malamin mai suna Malam Salisu Muhammad, gabanin aminin nasa marigayi malam musa lawan ya sanar da su jami'an 'yan bijilanti din hakikanin al'amari sai kawai 'yan sintirin suka yi burus da shi kuma suka ci gaba da lakaɗa masa duka ba wanda bai san malam musa ba garin hadda baro ƙarya ne a samu mutum goma sha biyar a samu mutum ɗaya da san malam musa ba kowane da laifi malam musa bai kamata a ce ka sa hannu kama ne shi ba kai ba hukuma ba kana dan bijilin baka san me kake ba wannan ba shine doka ba muddin inda ba dauki doka an dauki mataki akan wanda ya laifi ba to lallai kisa ba zai tsaya ba yau shi abin da muke so muke mu a ɗauki mataki a hukunta wanda suke wannan laifin domin muna bibiya daga har abuja so muke matakin da za a ɗauka akai. ita ma dai kungiyar mahaddata alkur'ani ta najeriya ta yi allah wadai da wannan kisa da aka yi wa malam musa lawan sai dai ta yi kira ga almajiran malamin da su kiyaye doka da oda tare da barin jami'an tsaro su yi su Gwani Lawi Gwani Dan Zarga shine shugaban kungiyar na Najeriya baki daya. In zargi ake aikata laifi ko an same shi da jinjiri na shirin kashe shi to kamata ya kai shi ga hukuma tunda Allah ya sa an kama shi bai kashe din ba tukuna sai a kai shi ga hukuma ita hukuma ta san yadda za ta da diddigi ta samu gaskiya amma ko kaɗan ƙungiyar mu ba ta goyon bayan aiki san kai ko nawaye ko nawaye ba wani malami ko wanda ba malami ba sosai muna Allah wadda da dukkan wanda bai ɗauki ran wani ba ta hanyar shara ba. Yato eh in almajirai ne na Allah to mu a matsayin na shugabanni ko malaman su muna kira da su kiyaye fitina kamar yadda na faɗa ma na'ima ce bacci take Allah ya la'anci wanda ya tada ita saboda haka muna hakurkurtar da su muna ba su haƙuri kuma muna kiran su muna wonin ɗinsu da kasu da hankali domin ita fitina in ta tashi ba a san inda za ta kare ba DSP Abdullahi Kiyawa shine kakakin 'yan sanda a Kano ya ce zuwa yanzu sun kama mutane shida daga cikin jami'an tsaron na bijilanti da ake tuhuma da hannu wajen wannan kisan gilla ga malamin makarantar Allam. Binciken farko da aka fara gudanarwa an kamo wato 'yan bijilanti guda shida wanda ake zargi suna da hannu wajen dukan wannan mutum wato wanda ake zargin cewa dukan shi ya yi sanadiyar wato rayuwarsa. kuma kamar yadda na gaya maka mukaddashin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ayyuka na gudanarwa na nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai dcp abubakar zubairu ya ba da umarni an ɗauko gaba ɗaya wannan korafi an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan banfai bangaren kisan kai wanda yanzu haka an dukufa wato domin ganowa gaskiyar wannan lamari. Yayin da al'umma ke dakon sakamakon binciken 'yan sanda dangane da wannan batu, hakan na nuna bukatar ƙarin kiyaye doka da oda hatta a tsakanin jami'an tsaron Najeriya da ke rike da amanar kare lafiya da dukiyar al'ummar ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.